Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke muku magana daga nan birnin Washington DC a kan mita goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Haka kuma a koyaushe za ku iya samun ta duniyar gizo a voa Hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ne Sarfila Hashin Gumel ke gabatar muku da wannan shirin namu. Yau, saboda wasu matsalolin da muke fuskanta ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin su ba. A madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da wannan rahoto na musamman. Rufe iyakokin kan tudu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin haɓaka tattalin arziki da kuma tsarkake samun tsaro na ci gaba da jawo hankalin 'yan wannan ƙasa. masana tattalin arziki na ganin dai duk da yake an riga an samu alfanu amma akwai matsalolin da ya kamata ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba su kamar dai da aka ji ita ma kanta gwamnatin tarayyar na gaya wa duniya cewa rufe iyakokin Najeriya duk da yake na wucin gadi ne ta gano ya haifar da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Malam Abdullahi Abakar Gwandu shine shugaban sashen koyar da mulki da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna wato Katpoli. kuma ya yi ƙarin haske game da rufe iyakokin Najeriya da kuma sakamakon da ake gani a wannan ƙasa. Maganan rufe iyakokin Najeriya da ake kira boda da turanci ya taso ne a sakamakon abubuwa guda biyu matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki A kan sha'anin tsaro idan ka duba makaman da ake amfani da su wajen ta'addanci da kashe 'yan najeriya ba ɗaya ko bullet wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a najeriya ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban na farko kenan na biyu har yanzu a wajen tsaro za ka haushin ci cewa yau halin da ake cikin matasanmu sun zama 'yan kwaya mashaya ba su cikin hankalinsu kwayoyin nan ba wanda ake yi a najeriya su ma ta hanyoyin nan ake shigowa da su kuma shaye-shayen nan shi ma yana da alaka da ta'addancin nan to idan ka koma ta tattalin arziki yan karin magana sun ce gida biyu maganin gobara dogara da mai din nan mun ga abin da ya jawo muna lokacin da farashin shi ya kare saboda haka gwamnatin najeriya a cikin matakan farfado da tattalin arzikinta shine maganan farnin noma maganan hana shigowa da waɗansu abubuwa waɗanda yake za mu iya yin su anan wato iftila'i na al'ada da halayya irin na ɗan kasuwan najeriya bai taɓa buƙatar sauƙi ya zo ma ɗan ƙasa shi dai ya tara ma aljihun shi kuɗi amma idan ba haka ba kamar kayan abinci wanda muke yi a nan kuma muna kai ma waɗannan ƙasashen to ya kamata a ce farashin sa ya kare amma ai ga saboda ƙeta da mugunta kamar lokacin da aka yi matsalar dala ɗin nan ne mai yankan farci ma sai ce maka ai dala ta tashi to su ma yanzu boda suke ce maka amma ai wasu manoma suna murna kuma da rashin karyewa kayan abincin da suke ganin shine taimakon da ake cewa gwamnati ta musu yanzu a'a su manoma ai idan kana neman dan kishin ƙasa a Najeriya ai shine manomi manoman nan ai su suke gina najeriya su suke bauta wa najeriya ka taba jin manomi ya yi jin aiki amma alkaftawar ana tanan gaza wasu wajen ciyar da najeriya ne yasa ake ta hankoran shigo da shinkafa da sauran kayan abinci daga waje a'a ba gaza wasu bane manoman najeriya ai ba su gaza ba idan ka duba yau duk wani dan najeriya ya watsar da noman nan ya fuskanci hanyar da zai samun kuɗi cikin sauki ai abin da ya kashe noman kenan To komai ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman dai magidanta game da maganar rufe wannan iyakoki na ƙasa da kuma halin da ake ciki yanzu? Sunana Kabiru mai neman na jefa masinjin ƙungiyar zaɓe sanka kulab na tarayyar Najeriya. A matsayina na talaka manomi makiyayi na yi farin ciki da rihe boda na farko dai mu ji tsoron Allah da mu da su da cewa an rihe bodan nan dama sun saya sun tara wani ma har ya ba baya amfani amma aka dauko kuma aka ninninka farashin shi a nan ba a taimaki ƙasa ba ba a taimaki 'yan ƙasa ba kuma ba a taimaki gwamnati ba ne yadda take so ta ciyar da ƙasar gaba sunana aliyu yusuf tumbas ko da ni ba dan kasuwa ba ne amma ba ni jin daɗi ya kamata gwamnati ta tausaya tun da akwai masu shigowa da gaskiya to sosai a basu shigo wanda kuma aka san suna da ha'inci sai a tsare abdullahi wanda yake zaune a angon dalha tun wani bangare ya taimaka ta wani bangare ko abubuwan da ake yi ai ba a daina ba da maganan hawan kaya da suka tsada ka sun yi a gumma gidanci abin za ka saya naira goma sai an mai da shi naira ashirin wanda ba ma jin daɗi a kai. isa lol ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙa. lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban kai nake wadege ya rabba na ilahi ya gare ka roko ake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na ziljada da hasbi nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili sha maki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗawa ƙarshe arzikin bano mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa lauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye wa bege ne kwatankwacin kirinka dukan faɗin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ila ya raki yaran da za ka sauka kai ne ila ya zagi lokacin tabaka dan kai ila ya yi jifa dan kashi mayaka kai ne ila ke gadi duk wajen da zaka kai wuyan rantse ba shi kirinka. kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in yo zariya in faɗa da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan faɗin da ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga. Lafiya uban girma kai nake wa bege. Tunamar makamai ne mai shiri da wasa. Bin gida sa ne gaskiyar nufinsa. Cicira yake sarki ko ga tafiyarsa. Bashi ko da mai nema ungwace shirinsa. Kai ubansa alkasim dole ambatarsa. Kainuwa da shan Allah ya hausa wansa kai ta ka kai ta su annabin iyawa allarar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu Annabin annabinmu mai tuta ran da ke tsayawa ba santalin mazaje shashiri na allahu ba a magaraje mai cika da haiba ne shi ya zo da saje arzikin ka digga shi tsau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka lafiya gwanin allah mai hawa da sauka Shakira da sauraro shugaban ma'aika, kar a bincika babu ba kamar irinka, wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka, ya masihu ya musa musawa yake biya ka, almaki zu izin ya ake saninka. Mai mayar haske mai farin idanu, mai zara-zaren faɗi a sanyo mai wajen gashi wai ta yaka auno mai wajen goshi sansanin sanannu mai cikakkiyar gamba shamakin idanu mai gani ta bayan sa ya rasu lissannu lafiya ubangiji. To madalla, kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman. abin da ya kamu washington a siyasar shine wato mu zo a matsayin mu na dandalin gwamnonin najeriya mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar mr bill da uwar gidansa madam melinda da kuma gidauniyar alhaji aliko dangote don kara jaddadawa da kuma ba da goyon baya da karfi ga sha'anin yakin da muke yi a matsayin mu na gwamnatoci da kuma gwamnatin tarayyar najeriya kan shan inna wato polio da kuma inganta ƙananan asibitocin karkara wato primary health care centers da kuma sha'anin more rayuwa dan adam wanda shafi sha'anin kiwon lafiya sha'anin ilmi sha'anin samun ma yara da mata ayyukan yi da kuma ƙara faɗaɗa tattalin mu. To wani sabon shiri ne ake neman farawa ko kuma wata dangantaka ce da ake da ita tun da ake neman ƙara ƙarfafawa? Duka biyu ne akwai dangantaka da muka da ita da waɗannan gidauniyoyin guda biyu a matsayinmu na gwamnatoci wanda suka shafi shi ana aikin polio wato yaƙi da shan inna haka kuma ƙara inganta sha'anin kiwon lafiya a karkara to daɗin da ake da zaman samu shine sha'anin shigo su wurin taimaka mana wurin sha'anin noma da ci gaban ɗan adam wato musamman sha'anin ilimi da kuma ƙarawa talakawa mu ƙarfi musamman wurin samun hannun jari gwamnoni nawa ne suka samu kasancewa wannan zaman gwamnoni suka samu zuwa kusan gwamnoni guda goma ne amma akwai jiha biyu waɗanda kwamishinonin suka zauna a matsayin gwamnonin su wato jihar yobe da jihar ekiti dama ina son tambaya cewa wannan tafiya ce ta gwamnonin arewacin najeriya ko kuma amma da ka ambato ekiti sai na fahimci cewa tafiya ce da ta shafi gwamnonin najeriya baki daya eh, ta tattalin gwamnonin najeriya ce baki daya mm. har da jihar delta ta zo ah, kuma jihar lagos ta zo kamar yana ambata jihar ekiti ta zo sauran jihohin kuma duk jihohin arewa ne akwai jihar kano akwai bauchi akwai niger akwai nasarawa akwai uh, borno akwai jihar sokoto akwai mataimakiyar gwamnan jihar kaduna ta wakilci gwamnan kaduna To menene ya taso da ya haifar da wannan taron kasancewa kamar yadda ka faɗa akwai wannan dangantaka tun da. Kar yi manta tuya mata a jihar Gombe ma ta zo gwamnan jihar Gombe ya zo. Idan muna iya tunawa a watan Maris na shekarar bara shi kan shi Mr. Bill ya yi tattaki tare da Alhaji Aliko sun zuwa jihar Sokoto inda muka haɗu da mai alfama musulmi da gwamnoni kusan jihohi biyar haka zuwa shida na arewa. To ya zama kaman mai da sawu ne. na irin wannan zaman da muke yi wannan zaman kuma an shi an ƙara faɗaɗa shi an shigo da jihohi kamar yadda ambata kusan goma sha biyu don a ƙara inganta wannan dangantaka. Ka ambaci fannoni da dama da ake kyautata zaton cewa za a fuskanta da ya kusan sai ka ce ya shafi fannonin da duk dai suka shafi rayuwar talakawa musamman ilimi din nan da harkar lafiya din nan. To kana ganin waɗanne yarjejeniyoyi ne kuka cimma a wannan zaman da kake ganin idan an koma za a iya fuskanta har a haƙatar cimma ruwa? abu na farko dai shine za mu ƙara samun goyon baya da taimako daga waɗannan gidauniyoyin na ganin cewa an kai ƙarshen sha'anin maganar in Allah ya da nan zuwa wata shida maganar polio. Najeriya ta kasance ta tara daga cikin karnin kasashe wanda ke fama da wannan cuta. na biyu za su ba da ƙarfi kwarai da gaske don an gama da sha'anin polio wurin waɗannan asibitocin gyarawa da inganta da kuma tabbatar da akwai kayan ayyuka da magunguna a waɗannan asibitocin na karkara wanda ba ƙaramin taimakawa zai wurin inganta rayuwar al'umman ba musamman mata da ƙananan yara musamman mata ma masu juna biyu kamar yadda ka sani a ƙasar najeriya musamman yawanci yankunan arewa muna da fama da muna ɗaya daga cikin yankunan duniya da ke fama da wannan sha'ani na mata masu juna biyu suna samun matsala a wajen haihuwa har da yawa suka rasa rayukansu to wannan ba karamin taimakawa zai ba wurin sha'anin kawo kwararrun ma'aikata da magunguna da kuma inganta kayan ayyuka na waɗannan asibitocin karkara haka kuma sha'anin iri na wurin sha'anin aikin noma don inganta iri da kuma ilimi na aikin gona na zamani wanda zai taimaka wa manomanmu uh, wurin inganta abin da ake samu ga kowane irin kadada uh, ta in manomi ya noma wanda zai kara kawo abin shiga da kuma samun abin yi sanin kowa ne cewa mahimmanci ta kashi saba'in zuwa tamanin na mutanen karkara manoma ne haka kuma sha'anin ilimi za su taimaka wurin ƙara karfafa ita da kuma tarbiyyantar da malamai da kuma samun kayan aiki a ƙananan makarantun nan mu na karkara wanda waɗannan idan aka haɗa su ba ƙaramin taimako zai ba sha'anin mata kuma za su fito da hanyoyi daban-daban na taimakawa mata wurin samun ayyukan yi da kuma samun damar jari na yin sana'o'i wanda shi ma ba ƙaramin taimakawa zai yi ga sha'anin mata da matasa ba da ba su ayyukan yi a cikin sassa daban-daban na tarayyar najeriya Madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman daga sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko shayi shayi don't know. Adalla. Muna kawo muku shirye-shiryenmu na musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawa ta musamman. Salamu alaikum uh, sunana Zadabawa ni ne shugaban gidajen radio Dalol FM mai gida radio hudu da dogon duci tsibiri matankari da balayara a jamhuriyar Nijar. to mutane za su san cewar me ya kaka Amerika yanzu nan to abin da kamen amerika gaskiya hutu da nizo amerika america hmm. dan na yi ritaya eh, yau da shekara biyu hmm. eh, yanzu ka san in mutu ya taya lokacin ka samu ya dan motsa jikin shi shi ta shiga shi bude idanu yawon bude idanu ya kawo ne hmm. Amerika. to masha Allah to ya harkokin watsa shirye-shirye a a Nijar To a Niger ka san da an kai abin da aka ce ma taron kasa da kasa na wanda aka ce ma conference national. Mm. Aka buɗa har aikin jarida ga kowa duk wanda ga so shi na iya buɗe gidan radiyon shi ko gidan ko jarida shi mm. ko mujallar shi. To ya yasa ni da matsayi na tsohon ma'aikacin gidan radiyon eh, gwamnati. Mm. Ni ce to ya kamata in ba da nau kokari in buɗe gidan radiyo jihanmu mu. shi yasa ni buɗe gidan radio dalol fm na farko nan dogon duci don ka shekara biyu da bayan haka nan ni buɗe matankari da dogon duci eh, cibiri mm. ni buɗe cibiri eh, na ƙarshe shine na balle yara yanzu ina da sauran na biyar da ya kamata in buɗa ina na ina lissahin inda zan buɗa shi. Wato ka lissafa gidan rediyo wajen guda hudu da yanzu haka suke a jamhuriyar Nijar suna aiki. Haka take. To menene ya sa ka tunanin cewar bari in buɗe gidajen rediyon nan to kasa dan jarida akwai fanni-fanni da yawa da suka iya aiki hmm. ni fanni na wanda ni gidan radio da television ni shekara ta arba'in ina aiki ortn eh, hmm. gidan radio television na kasa hmm. ni ɗauki ritaya to cikin wannan ne ni lissahin ce to kamin in sabka ya kamata in samu inda zan zuwa in zage da aiki shi yasa ni buɗe gidajen radio dalol fm haka ne duk da yake da an san ayyukan gidajen rediyo shine domin faɗakarwa da kuma waya kan al'umma game da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum wanda yake ilmantarwa ne da dai sauransu mai gidajen rediyon suka mai da hankali wajen bayar da gudunmawa ga jama'a ga al'ummar Nijar. Eh, abin da yasa ni ƙara buɗe gidajen radin nan ban buɗa sun mai ba da babban birni mm. ƙauye ni buɗa su cikin jihohi inda mutane suke da matsalar samun labaru mm. shi yasa ni buɗa dogon duci ni buɗa cewa waɗannan sauran karkaruran mutane ba su samu su haɗi albarkacin bakin su mm. kuma wani bi suna tsoro su yi magana su ce in sun kai wata magana liƙe su za a yi gidan radiyo shi gaba talaka hanyar da zai buɗe bakin shi shi hudu abin da ya kaso shi hudu ma gwamnati abin da ya kaso abin da a matsalar shi da duk abin da ya kamata shi samu na cin gaba rayuwar shi shi yasa muka buɗe gidan radio don ka mu ba talaka bakin magana shi buɗe bakin shi shi hudu ma gwamnati abin da ya kaso mu kuma in gwamnati shi na da abin da zai hudu ma talaka sai shi biyo ta wajen mu shi ba da labarin mu ba da labarin da abin da aka so shi ga sa ƙasa ta ci gaba kaga talaka in suna son shi buɗe bakin shi shi faɗi abin da ya kaso alhamdulillah kuma eh, gida duka wanda muka buɗa su kaga sasa hudda tsakanin duk masu sauraron mu wani bai san wani ba amma bisa kan radio shina jin suna wani sai su gaisa suka kulla abu su kulla aminci da radda suka ga muri da ah, kai ne wani kai ne wani wani Allah ya barama wannan alhamdulillah muna cewa gidan radio shina ba da kokari bisa wannan fanni to duk ranar uku ga watan mayun a kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar ne a matsayin ranar 'yancin wato ranar 'yan jarida shin wani kalubale kake fuskanta a matsayin ka na mai gidajen rediyo musamman a ƙasa da take a afirka matsalar da a gare mu lalle bisa kan samun labaru wani bi in ka labari sai a ce a ah, Eh, ba mu iya baka labari sai mun samu hujja daga sama mm. sai an ba mu takarda ko sai an rubuta takarda sai an yi wane ne kai dai akwai matsala ta samun labaru eh, wajen haddai wajen eh, hukumomi wato daga jami'an gwamnati daga jami'an gwamnati mm. ka dauka wajen masu aikin gona ne likitoci ne da sauransu duka dai wani bi akwai matsala gare mu na samun labaru wajen su wato dai ba su ba da haɗin kai ne su kenan ba haɗin kai suna ba su ba da haɗin kai da su suka yi watakila mu mun samu kuɗi wajen an su masu hannu da shuni hmm. shi samu kaza kuma mun musu tambayoyi sai sai sai mun ba su wani abu cikin abin alhali ku aikin su ne su waye ma mutane kai bisa hmm. ayyukan su. to bisa kan aikin ka kuma sai an biya ka a ce ka waye ma mutum nan da ya kamata ka yi shi kyauta bai kaga akwai matsala nan matsalolin da muka samu kenan kasancewar buɗe gidan rediyo a jamhuriyar Nijar wani matakai ya kamata ya bi ya buɗe akwai wahala matakan da zai bi ya kai ga can ma buɗe wannan gidan rediyon? To Nijar gaskiya ba mu da wata matsala eh, ta buɗe gidan radiyo. Mm. Dan in kana son ka buɗe gidan radiyo eh, takarda za ka rubuta ka ta can wajen kungiyar da gaba da izinin buɗe gidan radiyo ka ce kana son ka buɗe gidan radiyo wuri kaza sai su baka takardu ka cika in ka cika takardun nan akwai kaidun da zai kamata ka bi in ka bi su sai ka takardun nan ka ba su ka aje a baka lasisin ka a baka lasisi na wata uku sai a ce to ka fara in ka fara muna zuwa mu gani abin da kakanin kana yi in wata uku suka cika baka buɗa ba ana iya kara maka wani wata uku kamar kada ka wuce wata shida amma gaskiya a Niger zai ka ba mu da wata matsala ta buɗe gidajen radiyo ka in dai kana ɗan hannunka mai shuni kana samun abin da ka kasa cikin aikin gidan radiyuka matsalar guda ce ta kayan aikin gidan radiyuka hmm. don lalle niger ba a samun su a kai tsaye hakan ga cikin kasuwannin mu sai ka aika kasashen waje hmm. hatta dai abin emita eh, transmitter na'urori kenan su waɗanda na'urorin na studio su suna dan sauki amma hmm. transmitter shi na da matsala niger shin akwai wani karan tsaye daga gwamnatin jamhuriyar Nijar ga gidajen rediyon da kuke gudanarwa a Nijar? to karan tsaye kasan eh, niger kamar gwamnati hakan ba iya cewa dan gidan radio ya lahi shi liƙe shi in ba watan hukuma wadda ta baka lasisi ba ita tsaye adda hanyar ta tsaye da aikinka shi kuma sai akwai ka'idodi da aka bi mm. sai an baka eh, gargadi. a baka wani kati kamar ya wajen mm, kwallo a baka farko eh, gargadin mm. farko na biyu na uku da in an ka ga abin naka nan aka iya ruhe in dai ka ci gaba da yin laihin da bai kama abin da bai kamata ba wanda ana iya ruhe maka shi mm. na kaitattan lokaci to masha Allah muna maka barka da zuwa wannan gida sai kuma a ci gaba da ilmantar jama'ar da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muke kawo muku sanadin matsaloli da muka fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fil hashin gumin nake muku ban kwana da fatan a huta lafiya.